bayanai sun nuna cewa a ƙasashen duniya daban-daban har ma waɗanda suka ci gaba kamar amurka ingila da faransa ƙungiyoyin fafatuka sun bayar da gagarumar gudunmuwa wajen 'yanto jama'a daga matsaloli tare da yin alƙibla ga wanzuwar kyakkyawan shugabanci a najeriya ma irin waɗannan ƙungiyoyin su ne suka yi ta fafatuka har suka nemo wa ƙasar 'yancin kai daga turawan mulkin mallaka masanin kimiyyar siyasa farfesa tanko muhammad baba ya ce kyakkyawan tsarin demokuraɗiyya yakan samu idan an samu irin waɗannan ƙungiyoyin da kan iya jajircewa su yi wa gwamnati matsin lamba sai ta yi abin da ya dace wanda 'yan ƙasa ke muradi. inda demokradiya ke da rauni ko take tangal-tangal ko bata tsayu da kafafunta ba to zaka zo ka iske ko da akwai kungiyoyi masu zaman kansu wa'annan kungiyoyi masu zaman kansu basu da karfi ko kuma kungiyoyi ne wa'anda 'yan siyasa da masu karfin fada aji da masu karfin masana'antu da masu karfin iko suka cabe dama ya cewa suke jan akalarsu amma idan kungiyoyi suka ginu a matsayin kungiyoyi masu zaman kansu masu 'yanci masu aƙida masu eh, alƙibla to zaka zo ka iske gwamnati ana samar da gwamnatin demokradiyya nagartacciyar gwamnati shi ma farfesa bello dodon bada yana ganin cewa irin waɗannan ƙungiyoyi suna da gagarumar gudunmawa da za su iya bayarwa kasancewar su ne mafi hulɗa da mutane har ma a matakin karkara kuma su ne ka iya sanin bukatu da kuma wayar da kan jama'ar shugabanci wanda bai dace ba wanda ba na kware ba ai duk shi ya haifar da bala'o'in nan ashe idan ƙungiyoyin nan suna da rawar za su takawa kuma su daure tabbatar da cewa zaɓe na gaba mun zaɓe mutanen da suka dace ko mutanen da suka dace sun fito sun shiga siyasa sannan malamanmu na addini da kowa yana da rawar da zai takawa ba sai mun kyale ba waɗanda ba su da kunya sun zo sun hau bigirin shugabanci sannan da ba mu koma muna ta kuka yanzu da yake ƙungiyoyi masu fafatuka sun farga kuma suna son samar da sauyi ga wannan lamarin masu lura da al'amuran yau da kullum kamar barista ma'azu liman yabo masanin dokokin ƙasa na ganin abu ne mai kyau muddin ƙungiyoyin za su dage. Tunani na kwarai shi ka haifar da mutanen kwarai, mutanen kwarai ka siyasa kwarai. Siyasa kwarai ka hidda shugabancin kwarai sannan a samu wakilci da zai wa mutane ayyuka na kwarai. Saboda haka in aka sai an samu tafiya irin wannan, to muna ganin tana ɗaya daga cikin mafita. Saboda koyaushe akan maimaita kurakuran da ake yi amma korafin da ake yi su kuma ba su kawo. Duba da cewa so da yawa a Najeriya akan fara abu kyakkyawa mai muhimmanci ga rayukan jama'a sai daga baya a yi watsi da shi. Ya sa na tambaye shugaban kungiyar raya demokuraɗiyya a Najeriya reshen jihar Sokoto Alhaji Muhammad Dila wanda kungiyar su ce ta asasa wannan tunanin ko menene shirin su na kaucewa yin watsi da wannan tsarin nan gaba. Wannan mun fara ne yanzu. muna harin shekaru da yawa ko bayan zaɓe in Allah ya so za mu ci gaba da bibiyan mu gani shin da an ka zaɓa abinda sun kai alkawali sun cika ko kuwa a basu cika ba. Masana dai na ganin muddin ƙungiyoyin fafutuka za su ƙalubalanci jam'iyyun siyasa akan su fito da aƙidodi waɗanda za su kai ƙasar ga ci gaba kuma su yi tsayin daka jam'iyyun su yi aiki da aƙidodin to lallai matsalolin da suka da baibaice Najeriya suna dab da zamowa tarihi. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.